من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى بيت الباهة والسلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba darasin da ya gabata man tsaya karshen aya ta uku cikin wannan sura mai albarka suratul ara sabon Allah ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون يوم لا متاكي فرقا آية أربعين من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فعزن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار sai waɗanda suke cikin aljanna su yi kiran waɗanda suke cikin wuta da takariran wata tabkitan Don tabbatar musu da abin da an yi musu wa'azi akan sa a duniya da kuma kunyatar da su su ce da su an kadu wajadna ma wa adna rabbuna hatta tabbas mu ko mun samu abin da ubangiji mana alkawari ya zama gaske abin da Allah ke faɗa mana cewa idan mutum ya aiki na gari yi imani akwai aljanna shi mun gani fa hal wajadtum ma wa adna rabbukum hatta shin kuma kun iske abin da ubangiji ya alkawarta muku cewa gaske ne cewa duk wanda ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wuta na jiransa gaske ne kun samu haka ko ku samu ba qalu na sai tabbas mun iske abin gaske ne Allah ce fa azzana mu'azzinun bainakum anan sai wani mai fela yayi kira da babban murya a tsakanin su aina da munadin bainal fariqaini wani mai kira sai ya kira da babban murya tsakanin yan aljanna da yan wuta za a samu wani mutum tsakiya ko mala'ika ne ko wani ne ubangiji bai bayyana sunansa asma'uhum zai kira da babban murya wanda zai duk zai biyar da su yace Allah anatullahi ala zalimina tabbas la'antar Allah tana tabbata ne akan waɗanda suke azzalumai la'antar ubangiji ma'ana ne santar rahamarsa na tabbata ne ga azzalumai azzalumai kuma su ne wato masu shirka kenan wanda suka dauki haƙƙi daga cikin haƙoƙin Allah na bauta suka bai wani daga cikin bayin Allah الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الذين يصدون عن سبيل الله سوء الظالمان ننسون وانا سكي بوتر لمتالي دك تفركم أبيت wato ta hana mutane bin tsarin Allah bin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yabghunaha iwaja suna bukatar tafarkin Allah ya zanto a karkace a bauɗe ba kamar yadda Allah ya soke an gane ku wa hum bil akhirati kafirun kuma yana daga cikin siffar su suna kafircewa dangane da ranar karshe ita ce ranar tashin kiyama kautar da mutane daga tafarkin ubangiji san addinin musulunci ya zanto a baibai ba yadda Allah ya saukar da shi ba sannan kuma kafircewa za a yi tashin kiyama wannan duk sufofi ne daga cikin sufofin azzaluman da ake faɗa a baya to wannan magana ta cewa mutanen da ke cikin aljanna za su yi kiran waɗanda ke wuta ya za a yi kira su ta wata hanya ubangiji ta'ala zai ba da iko ga yan aljanna su leko su gano wanda ke cikin wuta ba tare da su sun je wurin ba daga inda suke suna zama cikin aljanna fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin nuna. sashi na fuskantar sashi ana tattaunawa qala qa'ilun minhum inni kana li kare? ɗaya daga cikin aljanna sai suna da wani abokin sa na duniya bijirarren aboki wanda ya so ya kautar da shi daga tafarkin Allah ya kulu a innaka laminal musaddiqin abin da yake cewa da ni yanzu kai ka yadda da abin da ake faɗa cewa idan an mutu za a farfaɗo ka yi da abin da ke faɗa akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi yanzu wata rana za a tsitsiye mu a mana bincike da kididdiga game da abin da muka yi yanzu ka yi da wannan a idza mitna wa kunna turaban a inna da madinun yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya za a yi mana hisabi gobe kiyama haka yake faɗa mu a gidan duniya haka wannan mutum zai faɗa cikin aljanna yana faɗa sauran abokanan sa cikin aljanna kana hal antum muttali'un bai yanke magana ba yan aljanna ba su gama jin labarin ba sai Allah ya so ya dada da musu sai ce shin kuna so ku leka ne ku gano me suke ciki wannan abokin naka da kake maganar sa kuna so ku leka ku gano me yake ciki kamar mun ce eh sai Allah ya fassala'a fara'ahu fi sawa'il jahim sai kowa ya leka duk wanda ya leka cikin aljanna ya hango wutan nan fara'ahu sai ga shi wancan mutumin da ake ambata fi sawa'il jahim a tsakiyar wutar jahim kana sai sai abokin naki da ya rabauta da aljanna ya ce tallahi in kitta la turbi wallahi saura iris ka halakar da ni walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdarin ba dan ni'ima da ubangiji bai mun sai musulunci da bin qur'ani da bin hadisi da ni ma ina cikin waɗanda aka halarta da su cikin azaba haka zai faɗa masa magana da wannan muryar dan Allah ya kunyatar da dan wutar a ɗauki wannan sautin na isar masa yaji afama nahnu bimayyitin illa mawtatan al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin inna hadha lahu al-fawz al-azim kaga tabbas mu dai nan gurin ba mu mutu ba sai mutuwar da aka yi mana tun ta farko ta gidan duniya yanzu nan cikin aljanna babu mutuwa kamar yadda kuma na wuta ba za ku mutu sai dai rayuwar mu da taku ba daban ce mu rayuwa ce ta sa'ida da jin daɗi da holewa da takatawa ko ko duk wanda yake cikin jahannama la ya mutu fi hawa la ya haya shi ba zai mutu ba shi ba zai rayu ba saboda me ba zai mutu ba ma'ana numfashinsa ba zai yanke ba saboda me kuma za a ce ba zai rayu ba dan baya amfanuwa da rayuwar ta kowane irin jin daɗi domin la yukhaffafu anhu al'azab wala hum yunzarun ba za a sassauta masa azaba ba ba za a masa jinkiri ba ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun qalil ta ko ina dama da hauni mutuwa zo masa take ma'ana asbabul maut ahatat bihi ihatatu siwar bil mi'fa dalilai da sababban mutuwa sun kewaye shi tamfar yadda awarwaro ke kewaye hannu ta yadda ba duk dalilin da inda a duniya ta mutu zai mutu haka zai je wa dan wuta a cikin amma wa ma huwa bimayyit ba zai mutu dan ba illa mota sanan ula ma nahnu mu ma nahnu mu'azzabun ko mu za a yi mana azaba ba mutuwar farko daga ita cikin na riga an gama ba za a yi mana azaba ba to shine Allah ce inna hadha la huwa al-fawz al-azim lalle wannan shine babban rabo limithli hadha falyamal al-amilun don irin wannan rabon da aka ambata masu aiki fi aiki wato ba masu surutu ba kenan ko falyamal al-amilun masu aiki fi aiki to shi ne imam ibnu kasir ke cewa Allah ya kawo maganin aljanna yace akwai aiki wajen aljannatu allati urisumuha bima kuntum ta'maluna sanin shi jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima illa qilan salaman Salama. سلاما لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أنت الجنة أي aiki. annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa zai kai shi aljanna suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ma ya ce wala ana illa an yataghammada lillahi bi rahmatin minhu ko da ni aiki na bai saka dai ya kai ni aljanna ba sai in Allah lalle ne da rahmarsa yace to ga wannan hadisi ya ce haka ga kuma jan ayoyin Qur'ani sun ce dan abin da suka aikata dan abin da kuka aikata sanadiyar ayyukan shi ne ke cewa sanadiyar aiki rahama za ta zo ita rahama ita ce za ta jagorance mu ta kai mu aljanna amma ba aikin bane ba shi aiki sababi ne na samuwar me rahama ita kuma rahama ita ce me mabudin aljanna ma'ana aikin kadai ba shi ne zai kai mutum aljanna ba ke sa annabi sai illa an yi tagammadan lillahu bi rahmatin minhu sai in Allah lalle ne da rahmarsa sannan sai ya zanto wato na samu kika to haka kowa ma kenan dai dole maganar aiki na nan dole mutum ya imani da aiki na gari kullum aka yi maganar aljanna ana maganar imani da aiki na gari innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun innal ladzina amanu wa amilus salihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna hum fiha khalidun innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda duk ga sunan amanu wa amilus salihati dole sai da imani da aiki da jini imani sananne ne da annabi ya sanya cikin hadisi aiki na garkuma shine duk abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sinadarin samun shiga aljanna اللهم اجعلنا منهم آية قبل وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما تكان جماع غدا بيو تكان ودان دake cikin aljanna da wadan dake cikin wuta hijabun akwai wani shamaki da aka sa a tsakiya hajiz wato wanda ya rage tsakanin su da juna kila huwa surul araf aka ce shine katangan nan da ake kira al araf al araf jam'i na al urf al shine dukkan wani abu mai tudu idan ta al araf kaga to dai an to wannan shi ne ake kira tozon la'arafi a hausa kenan ma'ana al'arafi shi ne hijabun din da ke tsakanin mutane wa alal a'arafi akan wannan tudu na tozon la'arafi rijalun akwai waɗansu mutane ya'rifuna kullam bi simahu wanda suna gane kowane mutum da irin aikinsa in sun ga yan wuta su gane su da alamomin su in sun ga yan aljanna su gane su da alamomin su haka Allah yake anan gurin bisi ma wato ana gane su da alamomin su sai dai mu bayyana menene alamomin ba wannan waɗansu ayoyi suka ɗauki nauyin bayyana wannan ayoyin wujuhun yawma idhin muskiratun bahikatun mustabshira ne an da kenan wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara suwaye waɗannan ulaika humul kafaratu al-fajr fuskoki waɗansu na kyalle suna bishara da ka gansu akwai alamar murmushi ta tare da su waɗansu fuskoki a murtike ga kunda ta bude su Allah tsare yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh wa amma alladhina suwaddat wujuhum akabartum ba'da imanikum sun العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها khalidun haka alamomin suke kyallon fuska wato yan aljanna kenan murmushi yan aljanna kenan duhun fuska da kasancewa ta baka kirin yan mutu kenan kora kan fuskar haka duk yan mutu kenan a ga ido kamar ka kada bula wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما wato za mu tashe su ranar tashin kiyama mu tara su wuri guda yau bai zan a wannan yini zurka wato gaba ɗaya idanunsu kamar ka kada bula domin shine launin al-azraq ma'ana abin da yake mai ruwan bula ke zurkan idanunsu gaba ɗaya haka yake dan Allah mai muni ga bakin fuska ga ido kamar bula kada muni ya kare ba na jin zaka yi wani zane na siffar dan adam mai muni wanda ba bakin fuska ba ba ido mai bulo ba ya zanto ya kai munin wannan din da muka ambata to kaga dan mutum sai an muna na sunna na ayi wurgi da cikin mutum wannan da alamomi ne na tabewa da hasara shine ya arifuna kullum bi simahum su wanda ke tozon la'arafi za su ga yan aljanna su gane su da alamomin su su ga yan mutum su gane su da alamomin su shine malaki cewa bi alamatihim da alamomin su wahiya bayadul wujuhi shine kyallan fuska lil mu'minina game da mu'minai wa sawaduha da kasancewar ta baki kirin lil kafirin game da kafirai li ru'yatihim lahum iz mawdi'uhum alim saboda suna kallon kowa su dan su suna kan tudu da haka za su iya hangowa nan su ga wannan su hango nan su ga wannan an gane ku wanadau ashabal jannati sai su wanda ke tozon la'arafi su kira gidan aljanna ta ce an salamun alaikum kai amincin Allah ta bata gare ku ya koyan aljanna Allah ce lokacin da suke wannan magana ba lalle kuluha sun suna nan a tazalla arabu sun ga sun shiga aljanna ba ay ashabul arab aljanna ashabul arab sun ga sun shiga aljanna ba lokacin wa hum yatamuna sai dai suna sare suna fadayin ina ma dai sabu ciki wato suna fadayin haka fi da kuliha wajen shigarta salal hasan idan suka ce hasan kadai suka yi shiru shine wani hasan din albasri in ba shi ba sai san bayyana dole in ba hasan basari suke nufi ba sai sun ce hasan wani kenan amma idan sun ce hasan kawai suka shiru magana ta kare qala al-hasan al-basri hasan al basri hasan basri ke fada ce lami lam yut'imuhum illa karamatun yuridu bihim babu abin da ya kudaitar da su aljanna fa sai wata karama da Allah ke nufin su da ita kuma da haka ba da ba su sare ba da su fice tsammani amma sare din dan ai wani bangare ne da ma nan kuma mu ne su sare ga da marhamar ubangiji وروى الحاكم عن حذيفة قال بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك Imam al-Hakim ya ruwaito hadisi daga Huzaifah ibn al-Yaman yace yayin da suke a wannan matsayi nasu su wanda ke kan tuzul arafi iz sala'a alaihim rabbuka sai ubangijinka ya leko su fa kana sai ce qumu janna faqad ghafartu lakum ku je ku shiga aljanna na riga na gafarta muku tabbas magana cewa karshen al'amarin in tuzar a rafi ne za su yi da aljanna wannan ita ce maganar jumhurin malaman tafsiri cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina amma riwayar wannan hadisin ingantu ta zuwa ga Huzaifa ibn al-Yaman wato akwai ganganu a kai wadanda sun ce ya inganta in dai mawqufi ne amma rafa in ta zo ga Annabi ba Annabi ne ya faɗa ba wato ijtihadin sa to su ne waɗanda za su samu kansa to zalla rafi malamai sun yi maganganu ba cewa imam al-qurtubi ya kawo maganganu wajen goma waɗansu suna yi sama da goma amma dukkan su ibnu kasir ke cewa ibnu kasir ke cewa ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu taqab ba kun san sabanin malamai ta fuskar tafsiri sukan ce ya fuska kashi biyu hunaka ikhtilafu tanawwu hunaka ikhtilafu taqab akwai akwai sabani wanda yake na an sha bamban da juna wani ya ce kaza wani kuma ya sabani na tuwar zance shine magana ta kididdigo wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma suna yin tarayya ta fuskar ma'ana kamar yadda suka yi ne wajen ihdinas siratal mustaqim wanda suka ce siratal mustaqim huwa alquranul karim wanda suka ce siratal mustaqim muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce siratal mustaqim al-islam wannan maganganu guda uku kin je yin juna ne kada islafu tanawwu wannan ba a kiran su sabani salam bayani ne kowa ya faɗa domin ba musulunci sai yana akwai qur'ani akwai hadisi an gane ko kuma dan mutum ya rike Qur'ani da hadisi kuma yake ba musulunci ke ba kuma kaga duk dai kirme ne ke ma'ana dai wannan maganganu ne waɗanda suke lafazin sun ta bamba amma ma'ana ta yi tarayya da juna amma idan an ce ikhtilafu tadad wannan ya faɗi magana wannan ya faɗi kikirta to shine ibnu kasir ke cewa dukkan abin da malamai suka faɗa cikin sahabbai da tabi'ai dangane da fayyace mana su wane ne ashabul arab waɗanda ke kan tozon la'arafi yace maganganun sun sha bamban amma duk ma'anar tana daidai da juna ko kusa da juna yake dukkan su abin da suke cewa shine su mutanen da za su samu kansu a tozon arab su ne mutanen da suke istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum wato munanan ayyukansu da ayyuka na gari sun yi daidai da juna daidai yawan kyawawan ayyuka daidai yawan munanan ayyuka to kuma dama yadda al'amuran suke a cikin aljanna kamar da makaranta a a cikin lahira kamar da makaranta a baya ومن تقل موازينه فاولئك هم المفلحون واما من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم wanda ayyukan suka yi yawa na alkhairi kaga suna aljanna wanda ayyukan sharri suka yi yawa su kuma suna wuta to ya kai daidai wa daidai fa to shine sai aji shi to zalla araf shine hijabun da Allah ce wa bainahuma hijabun shine da tuzul arab sai ce wa alal a'raf rijalun ma'ana wa al hijab rijalun kawai an nau'anta magana ne kamar wani abu ne daban shi al araf ba shi da hijab ba kuma da Allah ya ambata a cikin suratul hadid yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu anzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura ranan da munafikai maza da mata za su kalli mummune su ce da Allah ku dan san mana hasken ku tsaya ba dan balgaci wani abu na hasken ku qila irji'u wara'akum sai ce ku waya baya ga haske kan wai ku waya baya anan lahira ko kuma ku waya baya ma'ana ku koma duniya ku samu hasken mu wa ta muka tafi da fantami suna ku je ku nemo hasken a can to su kuma sun tunda abin da dai sai suka waya wai su ga menene a baya suna waiwayawa kafin su sake dawo waya fa duri ba bainahum bisu lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-adha sai kawai a sanya wani hijabi tsakanin su da juna wato ya zanto wannan sun zama a cikin wuta wannan suna cikin aljanna sai a sanya wani katanga tsakanin su juna ba lahu babun wannan katangar tana da kofa batinuhu fihi ar-rahma daga ciki anan rahama take aljanna kenan wa zahiruhu min qibalihi al'azab daga bayansa kuma azaba yunadunahum alam nakum ma'akum don da haka ba su tsaye tsammani ba su waɗannan munafikai kira suke da babban murya suna kiran mummunai alam nakum ma'akum ba tare muku tare muku da ku ba a duniya mu ma mun sa rigan musulunci mun aramun mun yafa mun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir an mu mun faɗa haka mun ce na jado innaka da rasulullah alam kuma akun. qalu bala sai su yi su kasance tare da mu ba Walakin walakinnakum fatantum anfusakum abin ne ya faru ku kun riga kun jarrabi kawunan ku ma'ana kun kawunan ku halaka wa tarabbastu kuka rinka jiran wata azaba ta sauka akan mumumunai tsoro ya hana ku riko da musulunci tsammanin ku riko da musulunci na jawo talauci na jawo ci baya na gadar da wahalar rayuwa da kuka rike munafancin ku dan ku hole a duniya wa garrakum al-amaniyu hatta jaa amrullah wa garrakum billahi wata rabbatun wata mutum wata kuka yi kokwanto game da abin da Allah yake faɗa na cewa zai taimaki mummunai na cewa zai bada aljanna na cewa duk kuka yi kokwanto game da wannan ku gaskata ba da kun gaskata tabbas da ba ku yi take ba fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'awakum an-nar hiya mawlaakum wa bi'sal masir a takaddirin hijab shine al-araf kuma shine sur da aka ce faduri bainahum bisur kuma waɗanda za su kasance akan nan mutane ne wanda suke ayyukansu na gari da ayyukansu na barna sun yi daidai da juna sai a dakatar da su akan nan su ɗauki izina su ɗauki wazi za su hangi yan aljanna su gane su da alamomin su su yi gore shiga ciki to daga nan kuma za su lalata sake leƙowa su ga yan wuta da alamomin su to in sun ga yan wuta me za su ce su shine aya ta gaba na tabbata وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم إذا كما أكرك تبدا في السوشنسو سوى أصحاب الأعراض تلقاء أصحاب النار زوى عند يوم تاسكي قالوا sai ka sun ce rabbana ya ubangijin mu la taj'alna ma alqawmi zalimin kar ka sanya mu tare da waɗanda suke azzalumai kar ka sa mu cikin waɗanda suke tababbu dan sun ga alamar yan malamai cewa kaga dangane da yan aljanna su suka kalla da kansu amma dangane da kallon yan mutu saboda muni ba wanda zai iya jure kallo duniya za ta su kalla da su da suwa shine surifat absaruhum tilqa ashabu sai aka aka juyar da fusakun su inda yan mutu suke su gani amma ga yan aljanna suke ai dadin gani suke da zai gani suke ce salamu alaikum lam yadkhulu kana wa hum yatma'una amma suna ganin yan wuta suke ce rabbana la taj'alna ma al-qawmi zalimin ya Allah kai ka samu tare da wadanda suke azzalimi ونادى أصحاب الأحراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراف رجالا sai waɗannan mutanen da ke kan tozalla a rafi su kiraye waɗansu mazaje min ashabin da cikin yan wuta ya na hum bi imahum za su gane su da alamomin su da muka ambata baya idan sun kiraye su kano sai su ce da su ma azana ankum ku. taranku taran mabiyanku taran barori taran kwarkwara da kuke da su taran bayi da kuyangi da magoya baya ma aka na ankum ja'ukum tarin na ku bai wadatar da ku komai ba wa ma kuntum tastakbirun haka girman kai da kuke yi na kin gaskiya yau dai bai wadatar da ku komai ba a gidan duniya yawan mutane haka kuke bukata girman kai shi ana ku karɓi gaskiya wanda yazo da gaskiyar kun raina ita gaskiya ana karɓanta don sunanta gaskiya ba dan waye faɗe ta ba sunanta gaskiya shikenan ta zama matar aurenka sunanta ƙarya ha kuma shikenan sai ka sake ta suke uku ba sai babu ita ce to abin da mutane ba su fahimta ke mutane aunawa suke waye ya faɗa in yadda waye bai faɗa ba in yadda ba ruwanka da wai me aka ce abin da ya kamata ka kalla me aka ce ba waye ce ba waye ce wannan ajiye gefe guda amma mai aka ce shine magana idan mutum ya faɗi gaskiya ko da shi ba naka bane ba ko da ba garin ku ɗaya ba ba yaran ku ɗaya ba ba jam'iyyar ku ɗaya ba ba kungiyar ku ɗaya ba in dai gaskiya ya faɗa wanda ta dace da Qur'ani da hadisi duk dukkan idan ko mutum ya faɗi ƙarya sai ka watsa masa da kayansa abinda magabata ke cewa kenan idan mutum ya faɗi gaskiya kowane ne ko da maki ne karɓe ta idan mutum ya faɗi ƙarya ko da masoyinka ne watsar da ita gefe guda amma idan ka ce a ah, wani ne faɗa yau waye wani kuma me za a yi mata abin da ya faɗa ka duba me ya faɗa ya dace da ƙur'ani ko hadisi ce ka sai dace ba sai ta watsar masa da kayansa babu lalle babu kila a takaice dai taro dai ba zai wadatar da mutum komai ba ranar tashin kiyama duk taron da mutane za su yi maka nasu daga ka sai ka isa sai kai kaza matukar ba ka dora su kan Allah bane dan Allah bane da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da su duk kun yi hasara a gidan a lahira duk za ku ga kuna da antar juna yawmul qiyamah yakfuru ba'dukum ba'dha wa yal'anu ba'dukum ba'dha sashin ku zai la'anci sashi sashin ku kafirce ma sashi a ranar tashin kiyama shine zan sai da su ma agana ankum dan uku ay almal wato tara dukiya au kasratukum ko yawan ku na mabiya da kuke da su kuma kuntum tastakbirun girman kanku duk bai wadatar da ku ba wa istikbarukum an al-iman wato girman kanku gabar imani wa yaquluna lahum mushirina ila du'afa'il muslimina sai su rinka faɗa musu wato suna masu ishara zuwa ga masu rauni cikin musulmai waɗanda ga sun zo sun shiga aljanna su ce da su ne أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون mutanen da ke to zalla a rasu kenan za su ce da yan wuta masu girman kai wanda suke karban gaskiya su ce a ha'ula illazina aka samsu su nuna a du'afa'ul musulmi masu raunin musulmai da yau ga su aljanna su ce shin waɗannan ne waɗanda kuka rinka rantsuwa cewa la yanaluhum Allahu bi rahma ubangiji ba zai iya sadar da rahama gare su ba su ne kuka rinka rantsuwa cewa wai da gaskiya ne abin da ku ba a riga ku ba lau kana khairan ma na ilai haka fare su suka ce in dai har musulunci alkhairi ne da waɗannan talakawa musulmi bilal wanda yake bawa amma rubin ya wanda ba kowa wane ne wane ne suna nuna du'afa'ul musulmi. a cewa wannan yanzu su ne za a ce su ne suke kan gaskiya mu kuraitawa mu da muka isa mu yan asalin asali <laughs> asalin asalin asali zuwa ga wakinan annabi adam ya kowa ma anan ne yake duk wanda zai ce asalin asali karshen dai kakan na karshe shi ne wa annabi adam da ba hauke da bayar da iyamuri da kanuri da kilba da koma wani ne karshen su da shi ne wa waye ko inna ya indallahi ba ka da wanda ka ce kai dai duk asalin ka ba ka ce kai malaika jibril ne asalin ka ko ka ce mika'i ko ka ce israfi duk ba ka ce wannan ba asali asali asali da tafi dai annabi adam kowa ma ya tafi dai annabi adam shi ne ne ɗaya na farko aka halicci matarsa daga nan gudun kuma aka haifi kowa daga nan ne nan ne jijiyar da kowa ya lissafi daga gare ta اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها شكرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا da haka yana daga cikin alamar jahiliya mutum ga yayi takama da asalinsa asalin gari yace mu ne yan gari wanda bako ne asalin kabila ce kabilar mu ta asali kabilar wanda wulakantacciyar kabila asalin launin fata asalin yare asalin sana'a duk wani asali da mutum zai takama da shi jahiliya ce dan kowaye aka ba asalin sa dai karshe dai duk gaba ɗaya zamu koma ne zuwa wurin daya ina annabi adam alaihi salam da matarsa ku kuna rantsuwa kuka ce la ilaha illallah bi rahma Allah wai ba zai sanar da rahmat ba gare su yanzu waɗannan su da kuke rantsuwa to ga suna cikin aljanna ku kuna cikin za su yi musu wannan tambaya istifhamu ta qarir tambaya ta neman tabbatarwa shin waɗannan su ne wanda kuka ce kaza da sai eh wallahi su ne muka ce kaza kaza ina istifhamu ta qarir wa tawbid da kun yi sarwa wa shamata da kun yi musu gwalo wato dariyar ke take faqad qila lil ladzina aqsamtum ala adami dukhulihim al janna udkhulul jannata la khawfun alaykum wala wala antum tazanun to ai Allah ya riga ya faɗa waɗanda ku kuka rantsa cewa rahama ba za ta sadu da su ba Allah ya ce da su udkhulul jannata to ku shiga aljanna la khawfun alaikum ba ku rijin tsoro tare da ku wala antum tazanun ba kuma ku za ku bakin ciki ba wa qur'a udkhulu bil bila ila maf'uli wato an karanta kalmar udkhulu bil bila lil maf'ul wato udkhulu kina bi sighati al madi wa dakalu an karanta kuma dakalu an wato an ce udkhulu wato bi bina al maf'ul kina an karanta shi kuma udkhilu a wata kira'a kira wa to kuma sai su da to wannan magana shine wato a ɗaya ce daga cikin maganganun malaman tafsiri maganar cewa kalmar udkhulul jannata ubangiji ya fi ta ne ga waɗancan zuwafa'ul musulmi waɗanda kafirai ke rantsuwar cewa rahamar Allah ba ta kai gare waɗansu suka ce daga fadin haula illazina aka samtu la ilaha Allahu bi rahama wato mutanen tun zalla arab suna magana da yan wuta kenan shin waɗannan kuke rantsuwa cewa Allah ba zai musu rahma ba dan wuta sun gama yin shiru da an kuyatar da su sai kuma Allah ya kalli waɗanda suke kan tun zalla arab sun ce da su udkhulul jannata to ku shiga aljanna dama can kuna faɗin shiga yanzu ku je ku shiga la khawfun alaikum wala antum tahzanun ai babu tsoro tare da ku kuma ba za ku bigin ciki ba wato wannan da ita ce magana ta gaida da cikin maganganun malamai kowace magana kuma tana da wajen ta domin duk malaman tafsiri sun yadda wanda ke kantar zalla rafi kalsan dai al'amuran su shine za a kai su zuwa ga aljanna to ji Allah ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة يقوم يموتا لا تكلا دبب مريا الجنة da su an afidu alaina min alma muna ku dan koro mana ku dan aiko mana da wani abu min alma ina ruwa da ke cikin aljanna ga koramu dan kuna da su fiha anharu min ma'in ghairi asin وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من اصل مصفى كما وان ان رواني كبام رواني غريجي كده كبام فرو فرو ne كبام كما مي او من ما رزقكم الله كما dai wani dan abu daga cikin abin da Allah azza ku da كبام واي ko mana قالوا سيئا الجنة في إن الله حرمهما على الكافرين وبنجلي تعالى يا حرم تدق أبن لك الجنة وان لك كافرين abinda kuka roƙa na ruwa ko wani ba za ku taɓa samun sa ba a nan gurin at-tahrim wato bi ma'ana al-man'u kenan ubangiji ya hana ba za a ba ku ba wai at-tahrim cewa abin halal ne ko haramun ba a'a ba wannan ake nufi ba wannan a duniya da lahira nan da yake cewa haza halal anan a duniya da yake cewa haza halalun wa haza haram amma haram bi ma'anahu lughawi wanda ma'anarsa shine al-man'u wato hana abu kenan kamar da Allah ya wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yasdu wato haram anan bi ma'ana al-mamnun abinda ma'ana ubangiji ya hana waɗannan al'amura a baiwa wani daga cikin waɗanda ke cikin kafirai talatin الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا واليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا سورة وأن سكر الدين لهوا wani abu na warki wa la'iba da kuma la'ib wani abu na wasa kenan sukan ce allahu suna nufin abin da mutum ke shagala da shi shi mai hankali amma ya ɗauki wani abu mara muhimmanci ya shagaltar da shi allaibu kuma wasa irin na yara kenan wato sun rike addini ba da gaske ba kenan sun rike addini abin yi mawasa abin da ya dace da zuciya abin da bai dace da zuciya ba ajiye gisu guda ne abin yi mawasa yadda ka san kayan wasa ga yaro wanda ya dace da zuciya sai dauka wanda bai dace bai wargasa to haka kuma suka rike addini ba da muhimmanci ba an gane ku waɗansu suka ce a'a su ne suka ɗauki addinin wato su shar'anta waɗansu ababai wanda wargi ne da wasa amma su ce su ne addini kamar yadda kafaran maka suke yi idan sun je dawafi a yamakon ambatan Allah wajen dawafi ko wajen sa'i ko wajen menene a yamakon talbiya idan sun je aikin hajjin su su shikenan ba abin da suke sai fito sai tafi tafi da fito shine Allah ta wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbih ai idan sun je ibada ma a wurin ɗakin nan mai alfarma na maka ba abinda suke yi kawai illa mu ka'an wata su biya fito da kuma tafi da kuma rawa ittakhadhu dinahu lahawan wala iba sun dauki addini a matsayin wasa a matsayin abin yi mori haka zai shiga karkashin fadin wannan aya dukkan wanda ya mayar da addini a matsayin wasa addini dat wani abin da ake yi zai kaske wanda ba wurgi an gane ko da haka a cikin addinin musulunci gaba ɗaya kaga babu rawa duk abin da zaka yi ibada ne ibada kuma ana son ta bugo daga zuciya ya kasance gabbai sun da ku duk inda ibada take ana bukatar natsuwa inda duk kaga babu natsuwa to an fita daga cikin ibada mafi girman ibada ita ce mai sallah Allah ce fa yazatu ma'anantum fa aqimus salah inna salata kanat lil mu'minin kitaban mawquta kaga idan kun natsu to ku yi sallah ma'ana sai da natsuwa sannan sallah za ta yi in babu natsuwa babu mai babu sallah mutum da yazo yin sallah fatal fatal ya gama annabi yake ko ka saki sallah ai ba kai sallah ba in ka zo yin sallah ga yadda zaka yi ka tsaya a nan karanta kaza ka yi rukuyi har sai ka daidaita ka na suki ka dago har sai ka daidaita tsaye ka na suki sannan ka tafi sujada sannan kai kaza ka yi haka duk a cikin sallar to haka duk ibada take in zaka yi zikiri babu wata babu gida kai babu gida hannu a sai ake bukatar ka ambaci ubangijinka so ake zikirin ubangiji ya saka kuka a yi tarayya tsakanin abin da harshe ke furtawa da abin da zuciya ta kulle harshe na cewa Allahu akbar yana furta wannan lafazin da wal khabar kenan ko zuciya na kudrace abin nufi Allah shine mafi girma in har akwai wani abu mai girma to Allah shine mafi girman masu girma subhanallah baki na furta wannan zuciya na kudrace Allah shine mai tsarki abin da ake nufi da tsarki a nan ba wai tsarki na ruwa ba a'a ma'ana ubangiji shine mai kamala wanda baya da wata da tawaya duk siffa ta kamala ya siffanta da ita ilimi ji gani magana adalci gaskiya siffofi na kamala ko na kasu na kamala to kowace siffa ta kamala Allah ya siffanta da mafi kololuwarta kuruntaka jahilci bebantaka an gane ko makantaka zalunci murtiya danniya wannan bada ce kome na kasu ne to wannan duk sun koru gabarin Allah lokacin da bakin ka ya furta subhanallah yana nufin wannan ma'anonin guda biyu ma'ana dukkan kabala ta ubangiji ce dukkan ta waya ba ba ta ci bace ba kana furta haka zuciyarka tana ce haka walhamdulillah kaga alhamdu alif zalam sun shiga ciki kana nufin dukkan wani dangin yabo wanda baya lissaftuwa wa yake tantansa sa lillahi sai ka kawo lamul istihqaq ma'ana ubangiji ne kada yake tantantar yabo marar karfi wanda ba ubangiji ba ya tantantar wannan don ba mai siffofi na kamala irin na ubangiji dan haka kenan ba mai tantantar dukkan yabo kuma sai ubangiji ma'ana da kace alhamdulillah abin da kake nufi to duk abin da ka faɗa na zikiri harshen ka na faɗa zuciyar ka na hararo ma'ana a samu muwafaqatun bainal qalbi wal lisan tarayya da juna tsakanin harshe da wannan shine zikiri amma ina amfanin kana zikiri kana dan tasbaha kuma kuna hira da mutane wato akwai abin mamaki kwarai ne sai ga mutum wacce tasbaha yake da amma ana hira to me yake kirga wajen girman Allah kuna hira kuna labari da ana tasbaha yana muzurai ka wuce ma yana hararar na da haushin ka dare wai zikiri ke kuma yana yana da tarbi mai ladane da da da da sunoki da ne da me yake cewa kaga kai gaba ɗaya rayuwarka sanaku kudu ne kai tun kana warwara ne kai baka san ma me kake ba mai ka faɗa baka sani ba cikin tarbi ne kai baka sani ba kana surutu kana hajiya amma idan da mutum zai ce assalamu alaikum wata karka wai zikiri kike kai ahli ne wai zikiri eh, ba za ka ansa ba Allah ya ce wai zahu yitum bi tahiyatin ko me kike ka ansa ko me sallah ana masa sallama kuma zai ansa amma sai dai ba zai ce wa alaikum assalam ba sai dai isara da hannu idan sahabbai sun samu annabi na sallah ba sa yin shi sai ce assalamu alaikum sai isara da hannu ma'ana wa alaikum assalam kuma ka ci gaba da sallar ka wannan kana kana zikiri kace ba za ka sallama ba wai mai sallah an yi masa sallama mai karatun qur'ani za a yi masa sallama in ya je karshen aya ya tsaya cewa alaikum salam har malaman qurra'u suka ce to ya sake jaddada isti'aza tun da ya mayar da sallama domin sallama wa dan qira'a ne yanzu zai koma har yanzu bai za qira'at al-qur'ani fasta'id billahi mai mai isti'aza ya ci gaba ba za ka ce bai karatun qur'ani nake ba a yi mun sallama waye ce Allah bai ci haka manzon sa bai ce ba to balantana kana zikiri kuma zikiri ma na hayaniya irin naka ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko alama kar mutum ya dauki addini da wasa idan za ka yi zikiri abin da ake bukata ka nemi wurin da babu kowa da kai sai ka, haka aka fi so saboda menene ba wanda ya ganka ballanta ya yabe ka ka ji ka zama wani abu ko ya kushe ka ya dace maka himma ba wanda ya sani sai wanda kai domin jiki ne Allah kai kadai sannan kuma a kamala ya zanto kana cikin tsarki ba wajibi bane ba amma mustahabi ne an so ko zikiri zaka kana cikin sarki an cewa annabi assalamu alaikum yana zaune lokacin baya da alwala kafin ya cewa alaikum salam sai haka ya dafa bango da hannu sannan ya haka ya shafi hannayensa zuwa wayan hannu ya shafi fuska an gama tayyama kenan sannan cewa alaikum salam dan kar ya ambaci sunan Allah assalam ba tare da cikin alwala ba A ga wannan mustahabi ne dan saboda hadisin Aisha ta ce annabi na zikiri a kowane hali wannan jawab kenan wannan gofa mustahabi Duk haka an so ya zanto kana cikin tsarki ka zauna ko bakinka ka ka tsaftace shi ka yi amfani da wato ainihin asuwaki ko dukkan abin gusar da datti bakin ka baya wari kana kanshi kana ambatan Allah an subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la sharika la yuhyi wa yumiit lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa la ilaha illallah wahdahu la sharika la yuhyi wa mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in amafi sadan abinda annabi ya faɗa shi da dukkan annabawa ke yace mafi addu'a ita ce addu'a ranar arfa mafi tsadar abin da na faɗa mini dukkan annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yace mafi tsadar abin da na faɗa mini da dukkan annabawa ke ka faɗi wannan a natsi kai kadai ko ke kadai ba sai ka tare da kowa ba da zaran kai wannan ka zama sunna da zaran kin yi wannan kin yi sunna kai da ita in kuna yi za a sa ku cikin wazakirin Allah kafiran wazakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azim in kai wannan inda babu kowa sai kai abin da kake furtawa da baki ya ratsa zuciyarka har hawaye ke fito maka don jin tsoron ubangiji kana tuna aljanna kana sa rai kana tuna wuta kana jin tsoron shiga ciki har hawaye ya fito to sai ka zanto cikin guda bakwai da za a musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah wanda annabi ambace su cikin hadisin bukhari riwayan abu huraira na farkon su imamun adil na biyu tabun na ta'i fi ibadati rabbi na uku rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid na hudu rajulan tahabba fillahi ijtama alayhi wa tarqa alayhi na biyar rajulun da'atu ra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah na shida rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu na bakwai rajulun dakara Allah khaliyan shine na bakwai wanda ya ambaci Allah shi kadai ba tare da kowa ba fa fadat aynahu idanunsa suka balalar da hawaye to yana mai ambatan Allah yana rauta yana yana jijiga yana haka kaza kaza yana abin da sauran wannan ai ita ka zuwa hula mun ai bai mutum yana yana rawa yana tacewa wai kuma ambatan Allah yake wani ma ya hada da kira da ambatan Allah yake wallahi tallahi wannan ba zikirin da annabi koyar bane duk masu yin wannan za su je karkashin Allah zai ta kazo dina hom lahwan ba haka annabi ya zikiri ba duk zikirin ka sai ka dace da yadda annabi in kana so ubangiji ya karba dan baka dace da yadda annabi Allah ba zai karba maka ba kar ka sai to so nawa zan yi wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Abdullahi dan Mas'ud wanda yake dalibi daga daga jami'ar Annabta <laughs> daga jami'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ka kiyaye zunubanka dan ka san nawa ne ka tuba kyale hasanat din Allah ya alkawali ba za su tozarta ba sai ka kirga ba ba ga bane ba yake duk hasanat din kirka kirga Allah ya dauke nauyin kirga kai dai ka san ruban nawa ne dan ka tuba hasanat ko ka kyale Allah zai ba zai tozar Allah ba zai abunda ba inna la nudhi'u ajra man ahsana Allah ba zai tozarta da su ba me yasa kike lissafi da haka ka'idan zikiri duk abinda annabi yake ga adadin da za a yi to karka wuce idan kuma annabi bai masa adadi ba kai kuma karka yi adadi duk kuma a zikirin da annabi ya koyar a duniya babu inda aka wuce wuce abu ɗari duk abu ɗari kuma za ka iya kirga shi da in ka kuma in yatsun in kana so ka tashi da suna ka kirga da in yatsun hannun dama duk abin da ya wuce ɗari to kuma ba a yi masa iyaka to in ko ba da iyaka mai amfani lissafin ka kyale ni na ga dama in yi ɗari da ɗaya in na ga dama in yi miliyan ɗaya ka kyale in ya ga dama ya dubu in ya ga dama ya dubu da ɗari biyar in ya ga dama ya ko nawa ne amma me amfani lissafin duk abin da annabi ya koyar na zikiri wanda yake ingantattu idan ka tara duk hadisi ingantattu babu inda annabi ya koyar da wani abu da za a yi samar so dai ka kalubalanci dukkan wanda yake bincike kan sunar wannan Allah sallallahu alaihi duk abin da ga wata dari an ce ayi dubu ayi dubu goma sha daya ayi dubu goma sha bakwai ayi dubu saba'in dubu tamanin bid'a ne kar wata wata ka faɗa gaban ka gaji ka ce bid'a ne idan wani ce me hujjar ka sai ka ce kai ake bin bakin hujja don kai ka ce ya halaka da awa kai ni ko na ce bai halaka ba na tafi ne akan asali asali babu in ka ce akwai sai a ce to kawo dalili wanda ya tafi akan asali ba a neman sa dalili an gane ko ma da ala asali la yusala anhu ala dalil la yusala ala dalil abada ba a tambaye dalili yanzu kai kai da'awa don ka ce ga wani zikiri ai dubu kaza kaga da'awa kaga anan gure idan nace ya halaka ko bai halaka ba za ka ce me ya halaka. dai idan kace bai halaka ba sai da amfani kace in in nace sunna ne ko bid'a ne zaka ce menene sunna ne da'awar ka ya halaka da'awar ka sunna ne duk ba da'awoyi bane ba albayyinatu ala man da'a wal yaminu ala man ankara wanda ya da'awa ba shi ne kawo dalili ba sai ka kawo dalili sai mu leka mu gaya dalilin naka cikin bukhari ko muslim ko kaza ko kaza ko kaza a duba in ya dama dalili karbabbe a sallama in bai zama karbabbe kuma a kyalima kayan ka to abin da yasa mutane ke shan wahala shine sai sun fara ibada sai shekara goma suna yi rana daya sai ka gamu da wani ahlus sunna sai ce mai dalilin ka sai idan ka yi ja saboda kai dama malamin ka bai taɓa faɗa ma dalili ba haka yake wannan na da falala wannan na da falala sai ka ji kana ta yi rana ɗaya kawai sai wani tsare ke ce mai dalilin ka kaga ya tare maka da hankali to kai kuma idan ka koma gida malamin ka tarbiyyantar da kai ba a tambaya amma dai duk da haka kuma an matsaka kuma kana son sai ka kware wancan maki annabi sai da ka ce ma maki annabi ne duk da ka kaza abin da daga kana yi kana cikin sanaka ka gurin sai ce wa akal mal kaza kaza kaza mun jo dan suna tawaye babu dalili akai ko wani mutane wani abu da zamu faɗa musu ka dana saurare irin wannan idan ka ji su har ka ne sai sauraron su haka zai ke da kai ya da abin da zai faɗa to ga wannan ba dalili ba ka ya rudar da kai ya mai da kai ba gidaje har kawai da wayanka dan mun ya mai da kai ba gidaje aka yi makan lahu rudaddu ne ya zami mu dawo da su kan hanya mu faɗa musu dalilin su dawo kan hanya sai na ce haka mun yi rudaddu ne a faɗa mana dalilin mu dawo kan hanya sai ka rabu da su na ruwanka da su to aka yi lahu na rabu da su a faɗa mana dalilin li yazdadu imanin ma imani ai annabi ibrahim ya san cewa Allah na kashe matacce amma da aka ce rabbi arini anzu ilayka nuna mu yadda kake Allah na rayar da matacce kai yace nuna mu yadda kake rayar da matacce Allah ya awalan tumin ba ka riga ka imani ba kana bala ce tabbas zai imani walakin li yasma inna qalbi balan na yadda abin da falala amma a bani dalilin da in ƙara samun nutsuwa kaga wani ya lalata kaga wani ya zo minkiri daga daga nan ka zo minkiri babu shi babu shi yanzu idan wani zo zai musulunta a yau bai taɓa musulunci ba yace kai tarban nan naka ya bani sha'awa da alamomi da kaza to sai dai wani yana yin na roba wani yana yin na itace wani fari wani baki wani na shafa masa tare wani ba ya shafa wanne ne ya fi falala wanne ne annabi tsakanin na roba da na itace da na kaza ni ina so in musulunta amma wanne ne annabi cikin waɗannan faɗa mun su shi ba dan izala bane ba mai shigo musulunci ba tukuna kuma sai ka faɗa masa shiga musulunci in ka faɗa ba zai shiga musulunci kuma na ga waɗansu suna zikiri da ganga waɗansu kuma ba sa yi da ganga waɗansu suna tsalle waɗansu suna kaza wanne ne annabi ya faɗa mun dan in nutsu in yi kalmar shahada a matsayin ka na musulmi mai san al'ummar annabi ta karu kaga ya kamata ka baki dalili dan ya shiga to baka da dalili baka da dalilin domin dalili shine qur'ani hadisi ijma'i ba ɗaya daga cikin wannan da zai taimake ka ko kiyasi ba zai taimake ka ba wajen ka kare wannan abu naka to dan Allah me zaka yi duk abin da ba zaka iya kare shi ba yanzu ya zanto akan zato kake kenan ko akan ilimi kan zato zato ko baya wadatar da komai zato din nan baki ne ba wa hum ne kenan annahum yusinuna sun'a tsammani suke ba tabbata suke da shi ba tsammani suke cewa kyakkyawan aiki suke duk wanda ya yi azhar raka hudu na asar raka hudu ya yi karatu a sirrance ya kaza dan Allah zato ne yake cewa annabi haka ya ko tabbas ne amma duk wanda ya zikiri da ganga malamin sai faɗa masa wallahi tsammani ne ba tabbaci ba da tabbacin wanda yake da tabbacin sallar azhar ba da tabbacin wannan to abin da ka gina kan zato da abin da ka gina kan tabbas wanne ne kake الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا rayuwar duniya ta ruɗe su haka ubangiji yake وغرتهم الحياة الدنيا قال الله تعالى في الله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا يوم ننساهم لا مكالس أتكين أذابا أين نتركهم في النار مكالس تكين مدى كما نسوا لقاء يومهم هذا كما ريد سكي كالي حقور تتوانا ينا بسي إيماني توانا حقور تتوانا ينا با يد سكي منتا توانا حقور ذا كالس تتوانا bi tarkihim al-amala lahu dan baki aikin da zai dace da sakamako a wannan yini ba wa ma kanu bi ayatina yajhadun kuma dan abinda suka kasance akai na musu da ayoyin mu ai kama jahadu kamar yadda suka kasance sun yi musu wato ainihin da ayoyin mu to kaga annisiyanu dama na daukar ma'ana biyu ko annisiyanu ya zanto ma'anan mantuwa ko annisiyanu ya zanto ma'ana attak shine barin abu to attarku anan guri shine abin da ake nufi nan sahun kama na so da za manta dan Allah baya mantuwa ai la yadullu rabbi wala yanha kama nasul kamar yadda suka kyale wato zamu mu kyale su cikin azaba shine ma'anar nan sa kama nasul kamar yadda suka kyale yin imani da wannan ranar ba su yi imanin ba to haka kuma zamu mu kyale su cikin azaba kaga kuma ai ba manta suka yi ba dan inda mantuwa ke Allah zai kawo mutane al'ummar annabi Muhammad ba a kama su da mantuwa la ta asuna inna sina kaga annabi yana nan ma'anar sa tafkin an gane ku to sai Allah ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تعويله يقول الذين نصوه من قبل قد جاءت رسل ربنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله ولقد جئناهم بكتاب حقيقة منذ مسد للتاجئين القرآن فصلناه wanda muka bayyana shi filla filla daki daki ai bayyana bil asbar wal wa'd wal wa'id mun bayyana alqur'ani a sarari wani sashi na labarai ne labarin adawa labarin samudawa labarin fir'aun zul auta da sauransu wani bangare da kuma alwa'd ne alkawari na gidan aljanna ga wanda suka aiki nagari wani bangare na alqur'ani kuma alwa'id ne ma'ana alkawari na azaba ne ga waɗanda suka saba ma shine fassalna kuma mun rabu littafin filla filla dake dake wani bangare kuma musalta musalta ne wa tilkal amsalun nadribuha lin nas wa ma yaqiluha illa alimun wani bangare ne awamir ne umarni ne aqimu salata wa atu zakka khudh min amwalihim sadaqa wani bangare ne wala taqtulu auladakum khashyata wala taqrabu zina wala taqrabu mal yatim da sauransu duk wannan shine fassalna mun rarraba shi filla filla dake dake ala ilmin kuma bisa ga ilimi muka saukar da shi an gane ko shi ne malai halun min alfa'ili ai fassalna bu alimi da bi ilmi wato mun bayyana cikin dake dake muna masu sanin abin da muka faɗa wato sai zanto hal ne wato daga fa'ilin da ke cikin fassalna wa in ma min bihi ko kuma hal ne na maf'ul bihi mustamilan ala ilmi mun fayyace da wannan alqur'ani kuma ya kunshi dan ya kunshi farko da na karshe an gane ko ine magana ma'anan dai farko ita ce wato ma'ana ubangiji ya saukar da shi bisa ga izini mai da Allah ce lakin Allah ya shahadu wa anzala ilayk anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu fasallahu ala ilmin hudan wa rahmatan kuma alqur'ani hudan wato ainihin a shiriya ne halin min alha wato hali ne na kalmar ha wato halin kasancewa ta shiriya wato fasalnahu hudan wato shine hal wato damirin fasalnahu shine sahibul hal wa rahmatan sannan kuma rahama ne lil qaumin yu'minun ga waɗanda suke masu imani da shi alqur'ani to shine Allah ce hal yanzuruna illa ta'wila kin akwai abinda suke jira ba ba sai fassaran sa ba ai ba abinda suke jira sai fassaran alqur'ani ma yantazuruna illa ta'wila su waɗanda suka kare ta alqur'ani din nan ba ba abinda suke jira sai fassaran qur'anin ta zo musu ai akibatu ma fihi shine a karshen abin da ke cikin alqur'ani an ce musu akwai lahira suka ce ba su yadda ba an ce akwai wuta ba su yadda ba aljanna hisabi sirati a ayyuka duk ba yadda ba to wannan bakin asada idan kiyama ta tsaya nan ne fasaran za ta shine Allah ce to yanzu an fada musu gundarin baki sun kiyarda me suke jira kuma ba sai fasaran ba to fasaran tana ta yawma ya'ti ta'wiluhu lan da fasaran qur'anin za ta zo musu wa yawmul qiyamah shine ranar tashin kiyama yaqulu allazina tsohu. sai waɗanda suka kyale alqur'ani da imani da shi ba min qabla tun da can sai ka ji sun ce qad ja'at rusul rabbina bil haqq tabbas ashe manzanni ne da suke suke abin da suka faɗa ashe da Ga shi dai an yi busa kowa ya tashi sun manufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun kowa kuma ya zuzare ido ah, ashe da suke ne abu kaga dai duk mun tashi wa ashraqat al-ardu bi nur rabbiha wa wudi'a al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun shikenan kuma duniya gaba ɗaya wato lokacin sararin ƙasa gaba ɗaya ya haske za a zo da annabawa za a zo da masu shaida ai hukunci tsakanin mutane ba za a zanaci kowa ba wa wufiyat kullu nafsin ma amilat kowace rai a cika mata ne ta yi sai ka kallo a ce duk abin gaske ne sai abin da ya tabbata wazika allazina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha a taro taron kafirai a kora zuwa ga gidan jahannama yayin da za su je can sai a bude kofofin za su rar kofofi a bude idza ja'uha futihat abwabuha wadan suka ce idan sun zo yayin da za su zo ne sai a bude kofofin ma'ana dan zafin ya fara dukan su wa qala lahum khazaratuha masu tsarin gidan wutar su ce da su alam ya'tiku rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha manzanni ba su zo muku ba cikin ku suna karanta muku ayoyin ubangijin ku suna razan da ku wannan haduwar ta tashin kiyama qalu bala tabbas manzanni sun zo a shirin gaske ne walakin haqqat kalimatul azabi alal kafiri kai la dukulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa masawul mutakabbirina a'a har yanzu gaske ne haka zasu faɗa wannan shine yawma yati tawiluhu yaqulu allazina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq tabbas manzanni sun so da gaskiya haka za su faɗa a ranar da wannan faɗin baya da amfani fa hallana min shufa'a to za su nemi ɗaya daga cikin ababe guda biyu shin muna da waɗansu masu ceto ne da za su cece mu aw nuraddu ko kuma za a mai da mu gidan duniya ne fa na amala ghayra alladhi kunna na'mal dan mai aiki ba irin wanda muke ba yanzu yanzu suna neman abu ɗaya daga cikin biyu ko dai a sa su cikin masu ceton masu ceto to su ko masu ceto ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda da aikin sa Allah ko baya yarda da abin da yake kafirci wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun ba sa ceton kowa sai gawa wanda Allah ya yarda da shi to Allah ko ce wala yarda li ibadihi al-kufra kaga ceto ba zai same su ba dan haka kuma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in su da kansu za su yi fama da namin shafi'ina wala sadiqin hamid yau da ba mu da mai ceto ba kuma wani aboki da zai ba mu kariya maganar ceto ta kare sai maganar a dawo da falau anna lana karratan fa nakuna minal mu'minin shine aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal ina ma a mayar da mu haka za su ce rabbana absarna wa sami'na ubangiji abinda ka faɗa dai yanzu gashi mun gani wa sami'na kuma gashi mun ji farjina na amal salihan to amma da mu duniya sai mu gyara aikin mu farjina na amal salihan inna muqinun a mayar da mu za a mayar da su ba za a mayar da su walau tara izu kufu ala nari fa qalu ya laitana nuraddu ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين haka za su ce ina ma za a mayar da mu ba za mu kafirce wa ubangiji ba ba za mu karanta ayoyin ubangiji ba za mu zama munai ta Allah ce ban badalahum ma kanu yukhfuna min qabl abinda suke boyewa da yanzu ya bayyana walau ruddu la adu limanhu anhu da za a mayar da su za su sake komawa ne akan abinda suka yi dama kafin mutu su shine malamai ke cewa wannan ke nuna gamewar ilimin Allah ma'ana ubangiji ta'ala alimun bil ma'dumil mumkin wujudu ubangiji ya san abin da babu ki wanda ta iya yiwa ya samu lau wujida kaifa kunu da ya samu da ya yake ma'ana kaga mayar da su duniya babu ita amma da za a samar da ita a mayar da su din yaya yake Allah ya sani ina ba za su imani ba walau rudu la adu liman hu anhu wa innahum lakazibun wannan ke gamewar ilimin Allah game da walau ruddu la adu limanahu anhu da haka ceto babu dama anan suka rataya a dawo da su gidan duniya ko babu wani fa hallana min shafa'a fa yashfa'u lana ina ma akwai masu ceto su cece mu aw raddu fa na'mal kunna ko a mayar da mu mu gyara aikin da ba shi muke yi ba to wannan babu ceto kuma watan fa umma ba shafi'in babu wannan wanda suka rika suka ce masu ceton ne to ranar tashin kiyama sai su bijire musu sai su ga cewa ashe ba masu ceton bane ba dan kamata yi in za ka je beli wanda zai belin ka wajen yan sanda to ku tafi da shi tare ko kafar ka tashi a je a yi bayani sai a sake ka an fahimta ku amma baya wajen ya za a yi belin ka ka je kai kadai ke ma ya je kai kadai kai ka mutu a Kano shi ya mutu a Maroko ko ya mutu a Bagdada kaga kilomita sun suna da yawa shi ya mutu a karni na uku ko na hudu bayan hijira kai ka mutu a karni na goma sha hudu bayan hijira a yana za ku sadu ke nan ta gaba kun yi nisa da yawa to shine idan duk mutane suka ji da wani ya ce wani bai ce da wani muna tare da shi wani zai kaza wani zai kaza ai duk wani ma zai je cikin kabari ya hana ayi wasu wani azaba duk ba haka ake faɗa ba wani ma idan an zo karɓar ya ce a wannan muridan sa ne kar a karɓa ya ce mana aikin mutuwa kyale ki an kara masa kaza suna faɗa mutane wannan wani mala'ikan mutuwa ya ce ubangiji ya yi ko ni ba shi kuma wannan ne sai aka koma ka je ka ce ba za ka shi ta rigima suna jayayya su dama mala'ikan mutuwa waya taho da wani kwando ko sanho ya dauko rayukan mutane a rannan da yawa zai zo karɓi wannan ya ƙara a cikin kafin ya tafi da su suna jayayya da shi da wannan shehin da karke da farar da wannan kwandon sauran rayukan duk su zube su koma ga jikin kuma da ka gani sai mala'ikan mutuwa ke koma faɗa wa bangiji sai to kaji da abin da abin da bawan kawa ne sai to ka ka ja mana hasara ne sai sai kar ka ba to ka kyale sauran wanda ya karɓo ka taho da su mana yanzu ga an zo an yi hasara ko da aka faɗa dan Allah ka wannan labarai. ko a tatsunar gizo ko ki bayar mai to duk ka ce zai maka wannan zai wannan to bayan an tashi a kiyama sai Allah ya ce da kai da shi, da kowa wa laqad muna furada kama kalaqnakum awwala marra kun zo dai dai kamar yadda dama muka halitta ku farkon al'amari dai wani an haife shi shekara arba'in da suka wuce wani sai yau wani kuma sai shekara arba'in masu zuwa wani a bagadada wani a kano wani a sokoto wani a katsina wani kuma a ainu mazi wani a kaulaha wani a kowa dai inda aka haife shi daban ranar da aka haife shi daban kuma ranar mutuwarsa daban kuma inda aka binne shi daban ji'itu muna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a kuma abinda duk muka baku kun baro shi a can gidaje motoci mukami muridai fulotai gonaki rumfuna ko menene aka ba ka kaburo ki a can wa taraktum ma kawallakum mara wa ma nara ma a kun wanda kuka kira ce ku yau ko mu ganka da ku ba za'an alladina za'antum annahum kun shirka ku kuka rai cewa dama za su ce ku Allah bai faɗa maza Allah ya faɗa ba in kun ce Allah ya ce wani zai fito kuma za Allah ya ce wani zai fito ku kawo sunan wani ɗin sai dai ku ce a ah, to ai an ce bayan Allah za su yi ceto sai ku to wani ni kadai bawan Allah kai ba bawan Allah bane ni ba bawan Allah bane kai ba baiwar Allah bace ai an ce bayan Allah salihai to kai ba za ka zama salihi ba ai Allah yana son mu zama salihai dan haka ce wala tufsidu fil ardi kar ku yi barna a banka ta sai dai in kaki وتركتم ما خولكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم علاقه فتاين في الدنيا tun da aka saka cikin kabari aka tafi shi kenan an dawo lokacin da suke dawowa kana jin karan takalman wanda suka kai ka suka saka ba ka da ikon da za ka kira wata daga cikin su ya tsaya maka a nan idan malamin ka ne aka binne kai dai duk biyyar ka da shi ba za ka yi masa kara ka zauna da cikin kabari ba ko yi ne biyu sai dai kace a sa kasa kan gurin kana daga baya baya aka za a sa a sa kasko a rufe ka taso ka bari a wajen baka san me ke faruwa a idan kai aka binne duk yadda malamin ka ke son ka ba zai ce ba wani babban muridi ne zakiru ne bari a yi masa kara bari ya shiga ciki ba zai ce haka ba kila ma baya gindin kabarin yana da fitan baya baya ya sa mutane suna cikin hidima ga ya barka da gurin yanzu ya rage kai da aiki kana jin tsaran takalmin mutane suna dawo ina lakanta kafa a bainakum wa dhanna ankum ma kuntum tazumun abin da kuka riya ya zama shirki wallahi duk wanda bai koma qur'ani da hadisi ba zai taɓa fahimtar addini ba qur'ani hadisi maganganun sahabbai maganganun tabi'ai maganganun tabi'u tabi'ina anan dai ake fahimtar addini inda a ce a duniya zaka ce ba ruwanka da kowa sai qur'ani sai hadisi sai maganganun sahabbai abubakar siddiq umar dan khattab usman ali sa'ad bin abi waqqas abu ubaida talha bin ubaidillah abdullah bin mas'ud abdurrahman bin auf sa'ad bin ubada wani dukkan hada tabi'ai hasan al-basri Muhammad bin Sirina da sauransu tabi'u tabi'ina al-Imam Malik ibn Anas Allah ibn Sa'ad ka har hada wannan ka ce duk duniya ba ruwana da maganar kowa sai waɗannan za ka shiga aljanna kuma za ka shiga ba ai in ka rike wannan tabbas to kai ana sa ran ka cewa kana cikin wato as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun da ka ce sullatun min al-awwalina a farkon al'umman nan suna da yawa wa qalilun min al-akhirina a ƙarshe su ɗan kaɗan to duk wanda ya rike wannan sune irin yan kadan da za su kasance sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sunnun mawdu'atin muttaqina alaiha mutaqabilin in ka rike waɗannan kadai tabbas ba abin da zai hana ka shiga aljanna qur'ani hadisi mun ganin sahabbai ta gani to kaga duk a cikin waɗannan duk shehunan da ake faɗa babu ɗaya da yazo zo cikin sahabbai babu ɗaya da yazo cikin tabi'ai babu ɗaya da yazo zo cikin tabi'in tabi'ina gaba ɗaya wannan sun salaba ta suke daga ƙarshen ƙarshe ne to tun daga ƙarshen ƙarshe suka zo da su da sahabbai wa zai fi wani farala da ilimi da takawa da tsoron Allah da samun dacewa da ceton annabi yanzu kenan wani rike wani shege a ƙarshen zamani ke rike tsaye na Abubakar dan Allah da ke ka da nashi wani goni abin shehin ka ya fara dan kai sai tana tabbas cikin Qur'ani idh yaqulu bi sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana ka san cewa shine wannan shi kuma ya kawo na cikin Qur'ani kana da cikin hadisi da kanto ana Abu Abubakar wa Umar ittadu bil ladina min bil ladina min ba'di Abi Bakr gashi nan hadisai ya fito zurun mataki ka kirga su ba za su kirgu ba wanda yake sai ce fulalan abubakar su je komar an kasa ko usman ko waye su ke kawo nashi hadisin ko da ibi ne to kaga dan Allah sai mu kyale dukkan wannan silsila ta farko mu kama wata silsila ta karshe ba a ce a watsar da na karshen ba amma abin da aka ce a kwatanta aikin su da ayyukan na farko in yayi daidai a bisu in bai daidai ba muna nan a wajen na farko din shine magana duk wanda zai wa kansa adalci ta aka yi auna ya kuma kafa hujja da qur'ani da hadisi fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal Allah ce kan duk khasiru anfusakum hakika sun tabar da kawunan saru ila halaki dan za su koma zuwa ga halaka wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna riyawa to ya riga ya bace musu kuma yanzu babu min da'awar kirki abinda suke na da'awan sanya ma Allah kishi abinda kuka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun taban harshe kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi istighfari su 70 a wannan riwaya kuma an ce yana yi su 100 to mutum zai iya kara akan nan ko ba zai kara ba farko dai wannan ya tabbata dukkan su hadisi ne ga wanda aka ce 70 da wanda aka ce 100 amma ya halatta ka kara akan 100 ko bai halatta ka ba ya halatta abinda muke magana idan annabi ya ididdige abu yake haka kadai za a yi kaga yanzu misali a cikin tasbihin da mutum zai yi a cikin ruku'i mafi karanci mutum zai uku amma mafi yawancin sa ba a masa adadi ba to dan haka annabi na yi so ɗari ko yi so baya nuna a kan ɗari din nan ya zama haramun amma inda za ka yi kuskure idan ka ɗora akan ɗari kuma ka kayyade wani adadi na ka sabo sai ka kyale shi a abu an fahimta ko wannan kuma yake cewa makwabtakar da ke tsakanin yan wuta da yan aljanna sun kamar suna tsakanin su da juna ga waɗannan a nan bangaren dama wannan na bangaren hagu ko waɗannan na sama ne wannan na ƙasa abinda zahirin qur'ani ya nuna suna dorantar juna ne ga katanga a tsake su dan Allah ya ce wa bainahuma huma kaga damir tasniya yana koma ne zuwa ga ashabun nar da ashabul janna shine Allah ce wa bainahuma hijabun wal arafi rijalun yarifuna kullum bi simahum an gane ku kuma gashi a suna wanda suke sun ana rafu su kallo dan daga nan su kallo dan daga nan za a juye da suka suna su gana gurin ka gana nuna da aka wannan sannan kuma ayar da ke cewa faduri bainahum bi surin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibali al'azab bi sanan haka wannan ke cewa shin ta kira'ar nan da aka ce udkhilul janna tabbatacciya ce a iyakacin sani na wannan kira'ar ba tabbatacciya bace ba wato ina nufin ba mutawatira bace ba ba da cikin kira'at mutawatira kun san qur'ani kira'a ta kashi biyu ne akwai kira'at mutawatira akwai kira'at shazza abinda suke nufi da kira'a mutawatira tabbatacciyar kira'a wadda su suka sharaɗa guda uku farko ta kasance sanadin ta sahihi ne zuwa ga annabi na biyu wannan sanadin ya zanto adadin marwaitansa ya kai matsayin tawaturi wato goma zuwa abin da ya sama na uku kuma ya kasance ta dace da harshen larabci yadda bata saba a larabci ba da mutum zai karanta qur'ani sai ya kawo na lafazi mu duba babu shi a cikin larabci to wannan kira'a ta sama ta yi kenan da alqur'ani ba larabal littafi ne daga farkon sa hakan sa to dukkan kira'ar da ta rasa daya daga cikin sharɗan nan guda uku ita ce suke kira kira'a shazza kirawoyi mutawatir kuma kirawoyi ne guda goma kowace mutum ya iya karanta qur'ani da ita ya halatta sauran qira'at shazza kuma guda hudu idan ka hada goma sha hudu kenan akwai wadansu ababen da ke kira qira'at wanda amma galibi ba qira'a bane ba ka ji an ce sahabi wani ya karanta kaza da kaza ya kara wata kalma kamar wa in kana rajulun yursu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun min ummin kalmar min ummin ko li ummin da ɗaya daga cikin sahabbai karanta da ita kaga wannan baka karanta qira'a abinda suke kiranta shine qira'a tafsiriya wato ya kara sani dan fayyi dan tafsiri ba wai yana nufin qira'a ce tabbatacciya daga annabi ba dan fayyace wani irin akh ake nufi nan wani irin dan uwa domin dan uwa ko ya zanto shakiki ko uwa ɗaya uba ɗaya ko ya zanto li abbi ko ya zanto li ummi to tabbas abinda aya take nufi dan uwa shine dan uwa li ummi to da haka sai kawo wannan kalmar li um min ummin ko li ummi to kaga wannan sai da ce qira'a tafsiriya amma ba qira'a ce mutawatir ba ba ma ta san ma ba a ce mata qira'a sai dai min babu tajawuz kawai a tasamu wannan kuma yake cewa akwai wani hadisi da yake nuna cewa waɗanda ke kan tozon la'arafi za a zaunar da su ne a haka yau a dandana musu ni'ima suna tare da yin aljanna gobe kuma a dandana musu azaba suna tare da yin wuta ko nan za a juyar da sunan wuta ta dake su nan gurin kuma ni'ima ta same su wannan hadisi ban san shi ba kuma ya kasance tafsirin da na duba karkashin wannan ba su kawo wannan hadisi ba da maganganun sahabbai suke kawo wanda suke fayyace su waye in tuzalla araf amma maganar da ka faɗa din nan ba haka take ba lokacin da suke tuzalla araf suna nan a wannan matsayi ne a haka kuma ba da ta kai ba zuwa lokacin da Allah ya jigar da su aljanna da rahamarsa hmm, suna nan a nan daukar izina wannan yake cewa wai ya zo cikin hadisi an ce manzo Allah ce wanda yawa annabi salati goma Allah zai masa ɗari wanda yawa annabi salati ɗari kuma Allah zai masa dubu to duk wanda Allah yawa salati dubu baya da wani sakamako sai aljanna wannan hadisin ba haka yake ba hadisi da yake tabbatacce shine hadisin muslim da annabi ke cewa idan kun ji mai kiran sallah ko ansa irin abin da yake ansawa duk abin da yake faɗa ku faɗa sai wajen hayya ala sala da hayya ala fala sai ku ce la hawla wala quwwata illa billah idan ya zo karshe sai ku yi mun salati sun ba sallu alayya fa innahu man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashara yake sannan ku yi mun salati duk wanda ya mun salati daya Allah zai masa goma to anan hadisin ya tsaya ba a ƙara wani abu ba a kan wannan sai aka tsaya a dan yake sun masalul lila wasila sannan ku roƙa mun wasila shine ku ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan wasila wal fadila to kaga idan ka ji kiran sallah zaka ansa kiran mai kiran sallah irin abin da yake faɗa zaka faɗa wajen hayya ala sala ko hayya ala fala zaka ce la hawla wala quwwata illa billah ko mutum ko namiji mutum zai faɗa haka ko kana da alwala ko baka da alwala ko mutum na da janaba ko baya da janaba ko mace na haila ko tana biki duk zaka faɗi wannan tunda zikiri ne ba karɗanta cewa sai mutum yana da alwala kamala ne kawai an gane ko to ana kammalawa shine sai kai salati da an zo la ilaha illallah sai ma zaka ce la ilaha illallah gurgudan yadda ya faɗa daga nan sai kai salati salatin da zaka wa annabi da shi shine salatin da annabi ya koyar salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad zuwa kai daga nan gurin in ka gama sannan sai ka roƙa masa wasila dan yace summa sanuliyal wasila sai ka ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma to kaga nan za ga da dama muka yi kuskure sai mu fara karanta Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sannan mimi. salati wanda salati ake fara yi a sunna kafin ayi Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma kuma idan mutum zai Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma zai karanta ne shi a karan kansa abinda waɗansu ladane suke ne idan sun yi kuma sai su karanta Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ana jin sa cikin bid'a ne an gane ko ko da ka ji a wani gidan rediyo na kasashen Larabawa <laughs> saboda mutanen mai hujja nan suke daukan addini da sun joni mai kiran sallan balarabe ya yi bid'a shi ma sai dan dana idan kike tun da barin bada ne ya masa farji ba ya da hadisi akai sai kuma fadakarwa game da cewa idan kai salati daya Allah zai masa goma me bambanci tsakanin salatin mutane da salatin ubangiji mafificin tafsiri ka fassara qur'ani da qur'ani ko ka fassara qur'ani da hadisi ko ka fassara qur'ani da maganganun sahabbai ko ka fasar qur'ani da maganganun tabi'ai wannan shine mafi cikin tafsiri ina shi kira at-tafsir bil ma'sur ko at-tafsir bil riwaya in ka rasa komai anan ne to duk abin da ka rasa anan gurin ko da zaka samu ba dai zai zama wajibi ba cikin addini duk abin da yake tilas ne larura ne cikin addini ayi to ka same shi anan sauran karin bayani da zai kosar da yunwa ka ta tafsiri to shine sai kuma a tafsir bil diraya tafsiri ta fuskar sanin harshen larabci dan ka fayyace lirabin aya tafsiri ta fuskar sanin sira tarihi musarrafar hadis da sauran al'amura makamancin waɗannan to haka abinda abul aliya ar-rayahi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya fassara yace salatin mu da mu zamewa annabi addu'a ce muke masa na Allah ya ƙara ɗaukaka matsayinsa amma salatin Allah gare mu mu mutane yabo da Allah ke mana a fadarsa ta mala'iku ma'ana duk wanda yawa annabi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarak ala Muhammadin zuwa karshe to Allah zai yabe ki a fadarsa ta mala'iku Allah zai jinjina ya ce wani yayi wa annabi na salati ya ambace ka cikin mala'iku to shine salatin Allah ne ɗaukaka ambatanka a fadarsa ta mala'iku kaga wannan ba karamin rabo bane ba kuma to saboda haka bayan mutum yayi salati ga annabi ya roƙa masa wasila sai kuma ya karanta raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa muhammadu zuwa ƙarshe daga nan gurin kuma sai mutum ya roƙi addu'ar da yake bukata shine ibnu qayyim ke cewa sunnoni ne guda biyar da dukkan wanda ya kiran sallah ya kiyaye su maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa bayan ya gama kaiwa annabi salati daga nan kuma kai roƙe wasila ka roƙa ma annabi wasila kenan daga nan gurin kuma ka ce raditu billahi rabban zuwa ƙarshe daga nan gurin kuma ka yi wa kanka addu'a ta alkhairi da sauran yan wanka mai da haka wannan shine hadisin da yake tabbatacce wanda yawa annabi salati dai Allah zai masa goma amma cewa wanda ya goma Allah zai masa dari wanda ya dari Allah zai masa dubu wanda aka yi masa dubu sakamakon sa shine aljanna a wata ruwar mata suka yi wanda yawa annabi salati dubu ka fada da ka fada za su shiga aljanna shi da annabi farkon wanda zai shiga aljanna fa shine annabi sallallahu alaihi wasallam farkon wanda zai shiga hadisin bukhari yace ati babal jannati fa astafihu zan zo kofar aljanna in nemi abu ne a ce wane ne in ce muhammad a ce dama kai aka umarce mu kar mu bude wani kafin ka to a lokacin kai kai salati dubu sai ka zo ka sa ka fada da ka fada sai ku shige kai salati dubu kawai kan da girman Allah duk ka wuce su annabi Ibrahim sa annabi Musa sa annabi Isa sa annabi Nuhu da yake kada dubu ba hamsin yana wa'azi duk ka wuce su salati dari kawai ka wuce a bagas kawai ka wuce wannan zuwa hadisi ne wanda ba su inganta ba abu na ƙarshe a daga yau mun rike tafsir kenan insha Allah eh kana nufin ƙarshen sura to yanzu darasin kawai da ya rage mana ko ya rage mun guda ɗaya ne kawai shine darasin ranar laraba na bayar surat don Allah ya kai mu don mu ƙara su surutu saba tun da sauran darasi ɗaya ita ma mu ƙara su sura mun rufe ita ma kenan kuma sai bayan azumi mu tashi farkon surutu fatu wannan kuma bayan azumi za mu tashi kan gaba inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal ardi insha Allah akwai lakcoci da aka shirya na azumi ko da ke dai da an tsara su da yawa amma kuma sai magadin za su ci karo da waɗansu lakcocin da waɗansu yan wasu suka tsara a waɗansu masallatai to sai mu muka san sabai namu za mu mai da su lacca bi kadai wanda za mu yi su daga alhamis a juma'a mai zuwa rana ta yau kenan da asabar juma'a asabar kawai za mu yi mun gama insha Allah wanda suka shafi maza kenan magariba zuwa isha lakcocin da za su shafi mata akan hukunta hukuntan azumi a nan makarantar Usman bin Affan za su fara tun daga alhamis ne da yamma har zuwa lahadi ranar da za a rufe alhamis juma'a asabar lahadi saboda su suna da matsaloli nasu na kansu wanda ya sha bambanta na maza ko maza suna samun damar jin wa'azi ta ko ina in ba a ji anan masallacin ba za a ji a can gurin su kuwa akwai bukatar a abin nan saboda haka idan an zo wannan lokacin na mata ko da mutum matarsa ba ta karatu anan zai iya kawo ta alhamis juma'a asabar lahadi wato mako mai zuwa kenan tun daga alhamis da mako mai zuwa har zuwa lahadi kuma karfe hudu kin ya kasance ta yi musu a makaranta dan su samu wurin zama insha Allah sannan kuma kake cewa almasurat ko menene wannan littafi na al-ma'surat da yawa daga cikin hadisan da ke ciki da yanayin zikiri da aka kawo na ciki duk zaifai ne mafi kyau ka samu littafin al-azkar na Imam nawawi musamman akwai malamin da ya masa hidima shine Salimul Hilali ya sa masa wato sahihu kitab al-azkar juz'i biyu wanda duk a ciki ya yi bayanai kan hadisan waɗanda suke ingantattu ya faɗa waɗanda suke da zaifanci kuma ya faɗa to wannan za ka samu zikirai gaba daya awa ashirin da hudu da za ka yi a rayuwarka mai annabi a ciki za ka samu ana tun daga lokacin da ka farka daga barci mai za ka ce har zuwa lokacin da ka sake dawowa kan shimfidar ka komai an kalato hadisai bukhari muslim abu dawud turmuzi ibn majah nasa'i al-muwatta na imam malik sauransu al-azkar na imam an-nawawi kamar yadda nake inda zaka samu sahihu kitabul azkar to shine in baka samu ba al din zai wadatar da kai Allah kalli zai nuna wa bukhari muslim ya abin ko littafin al-kalim at-tayyib na shaykhul islam ibn taymiya shaykh nasiruddin albani ya masa hidima wajen takharijin ahadisin sa ko littafin al-wabil at-tayyib na ibn al-tayyib duk wannan suna bayanin zikiran annabi da addu'o'in da yake a lokuta daban-daban waɗannan suna abin nan in kuma kana da bukhari din ba kuma zaka samu rabo mai yawa na addu'o'in da annabi ke a babuka daban-daban a cikin bukhari haka cikin musulun haka cikin sauran littafan sunna wannan shi yafi dacewa amma tabbas wannan almasurat galibin abin da ke cikin hadisai ne zaifai dan wanda yake ba malamin hadisi bane dan haka aka samu kuskuren hadisai da yawa sai ai hatara abu na gaba kuma shine wato kamar yadda ko gani masallaci alhamdulillah ya haskaka saboda an yi tanti wani dan uwa ne ya dauki nauyi ya zo gabatar da wannan tanti shi kadai shine Alhaji Abu Abdulsalam ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sanya masa albarka cikin dukiyarsa da zurriyarsa har yanzu kuma barar da ke gaban mu shine kafet na masallaci idan kuka lura wannan kafet din ya kwana biyu da yawa saboda haka idan da za a samu kuma wanda zai wabba sai canja mana shi to za mu so haka kwarai da duk wanda yake da niyyar yin hakan ya iya mu magana kai tsaye ko mana Abdulwahab ko ɗaya daga cikin yan kwamitin masallaci da aka san kuma sai aiki da ake yi wanda Allah ya sa an fara aiki na kafin a dawo azumi insha Allah za a samu ban daki da wuraren alwala sun koma wajen masallaci ta yadda nan za a sake samun fili insha Allah a samu yalautaccen wuri saboda masu halartar karatu a lokacin da aka fara tun tun bara ake sa ran fara wannan aiki muna da damar mun fara tunda dai mun ga mutane da dama suna yin katangogi a kofar gidajensu ko mu ba ma gini zamu ba yar katanga kaɗan wadda za a sa abin nan a zagaye dan a samu wurin alwala da wurin kamar amma duk da haka muka ce sai mun mutu tsarin hukuma wannan tsarin da muke ce muka muna so mu bi ba ma son mu yi shirme ba ma son a yi hayaniya da mu shine sai da aka wahalar da mu sama da shekara guda muna ta galantori da watan galiriya mu je nan gurin lan a buga mu a ce ka sefa za ku je a je ka sefa a buga mu a ce nan za ku je mu je ofishin wani a buga mu a ce wani da sauransu haka aka yi ta wahala ba dan masallaci a Kano kuma shekara ɗaya da kusan wata biyar kenan duk muka haƙura har aka samu ta za a fara aiki kuma sai kuma waɗansu suka tayar da hayaniya za su zo su yi rigima za su su waje me za a yi masallaci za su kai kara wajen hakimi za su kai kara wajen mai martaba sarkin kano za a haɗu da wane ne za a yi hayaniya da waɗansu da sauransu <laughs> wannan na faɗa ne don su san dun mun ji akwai wani wanda yake cewa ce abin da yake bakanta masa rai a duniyar nan shi a nan unguwar yake a nan cikin yake cikin lokaci yace zo wucewa ranar juma'a ya ga an cika anan ana karatu yake wannan babbar matsalar shi guda ɗaya kenan a duniya ka ga ma mun ji da kuma waɗanda lokacin da ma da aka fara kawo blog za a yi abin da suka yi zage-zage suka yi hayaniya suka ce za su tayar da hatsaniya a lokacin ma bana nan garin amma kuma duk mun ji su kuma duk mun san su kuma aikin ana yi kuma insha Allah ba za ta yi babban abin ta kace ne? yanzu da a ce wani babban attajiri ne zai kewaye wurin da tangansa ba wanda ya sai ke dan a faro daga can gurin daga bakin jamcin jamcin na Saudu a kawo nan mutane nan suka yi irin wannan katangar sama da tamu ba sa neman izinin kowa akwai wanda gida ma yayi auren gida yayi auren yayi duk abin da yake wani fulawa kawai yasa yake ba ta zuwa. mu kuma za a yi sallah za a rinka alwala a wajen alwalan ce ba ta so sallah ce ba ta so lokacin da masu wannan makarantar da ke makwabtaka da mu arna ne yan kungiyar kan suka zo suka bude wannan gasanar S Academy gasanar kowa ya san da titin nan ta kofar makarantar ake biya a fitan gudan suka toshe wancan wurin suka zo suka yi gada a nan gudan ta balle suka sake aka duk wanda ya tayar da rigima kaɗan ne mutum biyu ko uku suka ce ya za a yi wannan sun nemi izini ne ko menene amma ba wanda ya ashar ko tayar da rigima har na ne su da haka ba za a yi musu rigima ba sai mu ba gidan malam abdulhab ne za a gina ba ba gidan ja'far ne za a gina ba ba gidan wani ba ba gidan wani ba ba gidan wani masallaci ɗakin Allah a yau idan Allah ya karɓi rayuwar Ja'far ko Allah ya karɓi rayuwar Malam Abdulhab za a ci gaba da sallah anan kuma za a ci gaba da karantar da sunna anan sunan wannan masallaci masallacin Usman ibn Affan ba sunan sa masallacin Ja'far Mahmud Adam ba ba sunan sa masallacin Adam ba ko kace sunan kakana nasa ko sunan Mahmud nasa Usman ibn Affan wanda mala'iku ke jin kunyarsa sama kamar da annabi ya faɗa cikin hadisi sirikin annabi ɗaya daga cikin waziransa ɗaya daga cikin al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyuna da ban da annabi ce ku rike sunna su uddu alaiha bin nawaji ka gani ba masallacin kowa bane kowanne musulmi da ya yarda da Allah da manzon sa da haƙƙi a nan masallacin idan ya zo yana sai tabbatar da haƙƙinsa sai ya bi tsari yanzu zai karantar malami ne sai ai masa jaraba a tabbatar ya san sunna kafin ya karanta dan ba za a karantar da bid'a ba wannan shi ne abin ba zai yi ba ba wanda yake dole sai Ja'far zai karantar anan mutum a yau kan mula ka sha sunna ka kun ta kunci wallahi ka zo sai mu bar maka damar wallahi yau aka samu wanda yake mutuntan ka zo nan yayi wa'azi zamu kawo shi da sharadin ya karantar da sunna ba wani kwane kwane shine magana kawai to amma abin mamaki wace wani ya tashi shi dan unguwa ne shi dan rigima ne shi dan daba ne ko shi dan ah, mai kaza ne ko shi mai kaza ne ya tura a can akan masallaci mutumin da in ga dama kana son kai rigima da shi kana daga wani gari za ka yi rigima da shi to amma sai zo zage zage ya hayaniya duk wannan mun yi shiru mun kyale ne ba dan muna jin tsoron wani ba ba mu dan da muna jin tsoron wani karatun nan ba zai yiwu ba kar ku taba dauka cewa a duniyar nan ko a kasar nan ta Najeriya ko da mutum da muke jin tsoron sa babu shi ba wallahi babu shi wallahi babu shi babu shi a cikin soja yake a cikin dan sanda yake a cikin malamai yake a cikin sarakuna yake babu ko wani mutum da muke jin tsoro banda Allah mu kuma rigima da kuke ganin ba a yi ba kawai ba ita rigima ba ba wai koyanta ba ta da makaranta a yau in ka dama sai ka sa gilas mai zai ba, wanda ba mai ganin idan ka daga nan gurin ka fara a kan harkar jikin kayo kwana ka yi rijista ba ka bukatar sai wani ya ci da kai ka yi zage zage da akaniya da da hayaniya amma karatu ne sai ya je makaranta karatu ne sai an je makaranta sai an zauna dirshin a gaban malami amma dan ka iya a can wannan mai kai abu ne wanda kowa ya iya cikin mutane wanda yau mutum ya fara magana in ya ga dama sai tura maka ita mai mai ko ka jita ba wani abu sauran don ne na burgewa dan kai a can saboda haka muke faɗa musu mu tsoratar da su ubangijin su a abin nan da sauran su su tsoron ubangiji wannan wuri masallaci ne su kare alfarman masallaci wannan wuri qur'ani ake karantarwa hadisi ake karantarwa a tafika kowa yana ji kuma yanzu Allah ya yada karatun ana jinsa ta ko'ina ina ta kafofin watsa labarai gida da waje kowa na ji saboda haka kaga duk wannan wani agaji ne daga ubangiji ba dabarar dan adam bace sauran su sallallaci zuciyarsu kuma inda ya kamata su yi rigima shine da idan sun ga unguwarsu an buɗe gidan giya idan sun ga unguwarsu wani mutum ya zo ya ɗauko yan haya waɗanda suke arna ya ajiye su tsakiyar musulmai mace na fita daga ita sai ɗan su kyarkanta a buɗe kato na fitowa daga jiran wando ya bar kirjinsa a buɗe kamar ɗan rasulun ana koyawa ƴaƴan musulmai fitsara da shiga ta rashin mutunci to a nai kamata ya unguwa su tayar da rigima su ce ba su da wannan unguwar su ba kaga dan Allah mutanen unguwar ban shekara ai sun yi san barka mutanen da suka je suka samu hakimi suka ce ana sai da giya a unguwar mu mai yadda ba hakimi kuma ya zo ya bi da kansa ya taka da kafar sai ga inda ake sai da giya sabunan da ake sarwa ya bada umarni sai a rufe duk aka rike wajen sai kaga da wannan mutanen unguwar da hakimin su da dagacin su da shugaban karamar hukumar su da bidiyo dan su musulmi ne kaga ai sun tantance mu lalle ne mu sa su a cikin addu'a mu ce Allah ki musu albarka to irin wannan ya kamata yan kowace unguwa ce in kun ga fasadi sai ku haɗa kwamiti na yan unguwa a haɗu da sarkin unguwa ko da mai unguwa ko da sarkin kofa ko da wane ne a haɗu da sauran mutane da sauran malamai da sauran samari matasa a ce su mu barna za mu mai dade ta unguwar mu ba amma sai mutane su haɗu sai su ce ba ta son masallaci to sai a kawo muku mai ke mu wanda ba mu yadda ba masallaci ne ba mu yadda ba wato duk wannan lafazi ina yin sa ne a matsayin a na san dalilin da yasa nake waɗannan maganganu don saboda masu waɗannan maganganun tabbatar duk ana jin su kuma ana kiyaye da su kuma an san sunayen su ko ba wanda suka gagara babu shi kawai dai ana yi musu wa'azi dan su fahimci gaskiya su zo a tafi da zalunta ba ɗaya daga cikin mu da yake ka zo ka bi shi ka zama muridin sa mu abin da muke so da kai ka bi qur'ani ka bi hadisi ko a gidanka da yake kadai kenan ka gama ka bi qur'ani da hadisi abin da muke so da kai ka bi qur'ani ka bi hadisi ba mu shartanta maka sai ka zo kai mubaya'a ba ba duk wanda kuma zaba wanda aka ce ga amin sai ka zo ka mika hannu an yi baya a sanar za a yi da musulunci ka in ba ka zo ba kuma ba a yi da musulunci ka babu wanda yake haka ka bi qur'ani da ka ba hadisi a inda kake kai da matarka da ya'inka shine kawai abin da muke bukata to wannan kuma a kansa kowanne mutum zamu iya taho mu gama da kowai kaga akan qur'ani da hadisi kar ka taba dauka cewa zamu saurara wani mutum idan shi ya saurara kansa in dai dan giya ba zai ji kunyar ya kafa kungiya ta mashaya giya ba ba a jin kunyar a kafa wuri a ce nan mes ne na police senior officers waɗanda zo su sha giya su yi zina to babu abin da zai hana mu kafa lafiya mu zo mu ce nan gurin masallacin Usman dan Affan ba abin da zai hana ai wannan kar ku taba dauka cewa akwai wani mutum wanda zai mana barazana kan harkar mu ta addini ba mu shiga haƙƙin kowa ba yadda ake zagin mace mutuncin ba haka muke ba sai dai gaskiya kan idan ta zo ko kan waye ba ma jin kunyar mu ta kuma za mu bayyana da dalilin wannan shine magana amma ba wani ne ba wani mutum wai da za a dauka cewa zai mana wata barazana babu babu wassalamu alaikum